waye zai da bayani eh, eh? dukkan su imamu ne wal jama'a dukkan su sai aka samu wata fitina da aka shiga ciki ya jajirce ya hakuri kure wa duk wahalar da ya da da azaba da komai to daga wannan aka kai magana imamu jama'a gane aka samu wani za a yi ana tafiya kuma yana tafiya lafiya lafiya wata ran sai ya samu tangarda kuma babu tangarda da zai har abada duk ma zo Allah ya kawo ana tafiya sai aka samu wani khalifa shi kuma yana da aqida ta mutan cewa khalqul qur'ani alqur'ani makhluqi manyan malamai su tsaya a'a ba makhluqi bane kuma ce cikin Allah sarki ba yadda za a cikin Allah kuma sai ya zama da ya nuna karfi da karfi shi ne mai mulki mai iko shi ke yin abin da ya ga dama a wannan lokacin don jagoranci jama'a na hannun sai yana karkashin to sai ya tara malamai ya gana musu irin azaba da zai gana imamu imamu Ahmad bin Hanbali ya dage imamu Tafi ya dage su ne manyan malamai a wannan lokacin in ka ga halin da su a ciki sai ka tausaya musu zakaranta ta ka kusa yin kwallon to imamu imamu Shafi'i sai ga Allah shari'a ta ba shi dama in ba zai iya yin hakuri ba ya yi ta'wili amma kada ya faɗi abin da ake nufi din da mummunar aqida ce sai mutum ya mai hankali ba sai sai ka mun gane ko sai ya zo cikin jama'a za a kawo cikin jama'a saboda an san su ne ke da ɗaukaka a wannan lokacin imam ahmad bin hanbali imam shafi'i da manyan haifin manyan manyan malamai fitattun su ne wannan shafi'i da imam ahmad bin hanbali sai aka zo a tara su da jama'a baki daya suna kallo kamar yanzu ka ce dan jaridar duniya baki daya suna kallo imamu shafi'i ya ga azaba ta yi azaba ba zai iya jurewa ba sai ya tawili ya kwaci kansa bai bata akidarsa ba bai taɓa akidarsa ba kuma ya kwaci kansa abin da ake son ka faɗa mutane su gani cikin jama'a kai kamar imamu shafi'i ka fito ka tabbace alkur'ani masu ne to sai Allah ya ba shi sa'a duk malamin ya koyi kitabu hiyar babu hiyar bilika ka babu kani na hila sai ka koya yadda za ka kwaci kanka ba addinin ka bai ba to da aka zo aka ce sai ka faɗa daga kurkuku za a ɗauko su ba ka zo fadar khalifa ka faɗa kowa ya ce a san ka goyi bayan akidan khalifa kenan wannan lokaci to sai ya yi dabara yace alkur'an wa tawrat wa injil yana kirga da hannunsa to sai kudu ta cikin zuciyarsa da kama manzo Allah ke wa inna ma li kulli mar'in ma sai ta hadi makhluqa to kaga ya kwatanta duk kuma suna tsammani ya yi ya koyi bayan to sai aka ci tsora kai imam ahmad bin hanbalin ka faɗa ka faɗi gaskiya sai an ɗauko shi shi ma ya ji jiki ba dama kamar zai faɗa sai ga jama'a baki ne to wa'annan duk ne suke jira su ji abin da na faɗa duniya ta ɗauka sai ce ba zai faɗa ba a ce ka k'a faɗi gaskiya ya kai shi a ɗaure a kudu da malamai su ima an ko su ima su zura masu kai kara gidan sarki masu kai kara gidan gwamna masu kai kara gidan gwamna a ne a ce kaza kaza ya ce ce ya a yi dace ce aka yi masa bulala aka yi masa aka daure shi aka ko sai ya zo to ai kai maka ya ta'wili maka kwashi kanka ai ba dan dai bane Allah ka sai ya kalli mutane cewa duk nan ne suke jira na fada ya a duniya ba zan taba wannan har aka samu daya biyu na uku ko na shine ne shi bayan aka da aka ka je gida aka zo Allah ka lokacin da aka girmama shi aka shi sai halifa shi gidan shugaban kasa ko minista ko gwamna sai aka turo kuki aka kawo duniya kawo sai aiki ba shi bukata masu ta kafin mata da yara yanzu ga kuma suna cikin bukata da kuma ya ce har wannan ya fi tsanani da duk wahalar da shi kuma inda ke kama shi rabar da imani kai shi ne imamu shafi yanzu ya sallama ya ce zarfa an farfa dan shi shi wurin da lafiya yake kaman ka imamu shafi ka kasa hakurci hakurci da wahala duk yanzu na wasu kai kana da jimurin saukar ne ana bi ba na iyawa kai sa na dawo yi kuma yake fina to daga nan da ake shi babu ahalin sunna wal jama'a saboda wannan matsayi da ya tsaya babu wani malami sai da ya tsaya matsayin da ya fitar da duniya a rasa sai da sha wahala wannan sunan mai da zai kace imam malik imam ah, imam darul hijra imam imam darul hijra kafin ya samu wannan imamu shugabancin ya aka yi wanda yake gida ana kawo masa hidima ana kawo buhun shi kawo buhun sukari a kawo damin kuɗi a sai da ya ɗanɗana ya ga aka gana masa wahala da azaba matsala matsala wacce take in kai ne yanzu sai ba da fatawa ne ne wani kuma shi ne kai umar maka ya kiyar Allah ya yanzu an ka sai ke dore ku zo ku mu baya sai ku zo ku mu baya sai haka ne shi bai ba aka shi a'a za ku za ku zo su yi maka tawaye yace to sai kai mu baya a eh sai kuwa cewa in ka janye mu baya a kamata ka tafi kai kuwa in ka janye mu baya a kamata ka tafi da duk ne da aka kama su da wai zai kuma janye janyewa mata sun da su wancan kuma lokacin kuma aure kowa ya san aure ba karamin aiki bane ko yana da wahala ko sai aka zauna haka ana tafiya akan haka sun san cewa tilasta su aka yi amma ba ra'ayin su bane tilasta su aka yi sai ma malik ya bakin sai kefa sama yake ai duk wanda aka tilasta shi ya saki sama ta mace ta kuma haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne a shi kenan mun samu dama ke to sai halifa imam malik ya kawo masa fitina kenan zai sa a yi masa dawaye to imam darin hijira ana son ka janye wannan fatawa yake akan gaskiya ta kace me sai sa kuma na janye ta mai sanya gaskiya in aka janye gaskiya sai mai fata fa ma za ba da illa inda sala yace a'a fatawar haka take za ba ka minista koya ga commissioner ga kujera za ba ka tsama za ba ka za ba ga mota ga driver gaskiya magana har in an neme ka da duk abin da ake so ba a samu ba to sai an nuna maka fitta to ai za a gana maka azaba jiki ya fi kunne jiko jiki magayi ko to shi kenan ka janye wannan fatawar maza maza ka samu lafiya ya ce gaskiya aka faɗa kuma ta me za a janye me shi duniya ba na guda na kwana nawa yi matsa aka ɗaure shi ba kamar imamu malik wanda aka ce la yufta wa malikun fil madina wanda kowa na shakka yi fatawa alhali imam malik na madina magana ta tsari. duk wani malami sai da aka samu inda aka dangana shi imamu ahmad aka ce malamin hadisi ne ba shi da kwarewa cikin fikihu imamu shafi aka ce malamin fikihu ne ba shi da kwarewa cikin hadisi kwarai imamu abu hanifa aka ce malamin fikihu ne ba shi da da aka zo wurin fassar ko aka zo wurin tarjama imamu malik daga ce imamu ne cikin fikihu imamu ne cikin hadisi ɗaya ɗaya kake samun manyan manyan amma duk da shi sai da aka yi masa fulala aka yi masa har sai da jijiyoyin su sun yi ka janye bata wadda kai ke abin da zai sa mutum zama gada zuwa wutan jihar nan a yi ma azaba ba wanda azaban duniya ba ba wanda azaban duniya ba a duniya kwana na wuce guda na wuce duniya aka yi masa bulala aka da ke yana da almajiran da yake su yi shawaye shi kenan magana ta kare amma bai ce kowa ya je mar da martani kowa ya je zagi kowa ya tashi hankali ba kowa ya hakuri kuma yana da iyaka kuma yana da lokacinsa manya-manyan malamai duk almajiransa a lokacin imam malik almajiransa sun isa ko ina komai za su iya yin komai amma saboda kai kai kai karan kanka da sa a tare da kina ai ka rika shi a zubda jini sai kai ka jure wa komai ne ba duka bane ba dauri bane ba sare tattalin arziki bane ba zage zage bane me ba shi iyaka me za yayi ran yazo wuce ya wuce kenan imam malik ya jajirce a kuri aka yi masa bulala har jijiyoyin jikinsa jijiyoyin jikinsa suka fito har yanzu ba ya iya ɗora haddama a kan hagu a lokacin yake sakewa yana sallah sai malikiya malikiyan kano suka samu sunna ko karshe Allah sai ya yi masa abin da zai duk malaman kowa ka bi kowa ka bi tarihi zakara karanta wallahi wani sai kai kurla ko mun karfa ka sai kai kurla to ba ga zama imamu ahadul madina ke aka ce mun za Allah ce sai yaki zamanu والناس يضربون أكباد الإبل ولا يجدون أعلم من عالم مدينة ما لم يديوا أيوة كتي أبن تكين في إمام مالك الوقت بايفي إمام مالك بايفي إياه بايفي amma suka ce tun da zamani ya zo tabbatar da haka imam malik ya zama shine fitacce a cikin madina sun ce wannan hadisi ishara ne zuwa imam malik ko dai kasu malamai sun faɗi wani magana yasa ya zama imamu qadar imamu malik ibn anas al-asbahi kaga ya samu daraja kenan ko har da Allah insha Allah to abin da yasa ake cewa imamu ahmad bin hanbalin imamu ahli sunna kenan kai ma an ka jajirce aka baka kake karba aka nuna maka ka sauti aka ce ai sai ka ce ai an ce malamai da yi da aka da watan azumi kana jin yunwa ga abinci dakin ka aka ce kada ka ci don ka samu lada wajen Allah haka aka ce kada ka shiga ba ko ina kamata ka shiga don ka da darajar imani da ilimi ita ma kai haka nan wata rana za ka kai ma yadda Allah zai nuna ka mun gane ko amma ba zai taba yiwuwa ba fa kana da fatayin duniya ba zai taba yiwuwa ba fa kana kana nuna rashin gaskiya ba zai taba yiwuwa ba ba ka da hakuri وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لما صبروا لوكة النسكة وكانوا بآياتنا يوقنون إن النصر مع الصبر هذا ما الله فدابا صلى الله عليه وسلم كما يسألوا ذاتي كما سألنا لليني musulmai sai ya kira kansa ahlus sunna ko kuma zai iya kokari kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuransa ba sai lallai ya kira kansa da ahlus sunna ba eh zai iya kokari ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai lallai ya kira kansa da ahlus sunna ba باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما باب na بيان fadalar yin sallan asuba da sallan la'asar da bayanin cewa a kiyaye salloli guda biyar sa'annan mafi karfi kuma a kiyaye asuba da la'asar don lokaci ne da kiwo yake kama mutane mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون على لغة أكلون البراغيث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل كان المفروض أن يقال يتعاقب فيكم لو أن الاسم هو الفائل هو المقدم يقول الملائكة يتعاقبون فيكم لأن الفئل المضارع تأخر إذا تقدم الفئل لا بد وأن يكون يتعاقب فيكم ملائكة لا يأتي بوارد يتعاقبون طيب على ما يسكت أي أنسى محقا على لغة أكلون البراثيل وعليه حمل الأخرش ومن وافق قول الله تعالى وأثر النجوى الذين ظلموا وقال سيبويه وأكثر النحويين لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل ويتعولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا ينفعونه بالفعل كأنه لما قيل وأثر النجوى قيل من هم قال الذين ظلموا وكذا يتعاقبون ونظائرهم ومعنى يتعاقبون أي تأتي طائفة بعد طائفة manzo Allah ke mala'iku wannan na zuwa in sun tafi wani ya zo su ne ma suna maye ma juna suna bin juna wannan mala'iku sun su karɓa su yanzu an yi sallar la'asar akwai mala'iku da suka na kalar da kan ayyukan duk suka tafi da su Za a nan kuma da asuba bin laili wa mala'ikun bin nahari da sallar asuba da sallar la'asar Jami'u na fi salati al-fajr wa salati al sai su haɗu a cikin sallar asuba da sallar la'asar ثم يعرض الذين باتوا فيكم waɗanda suka kwana tare da musulmai suna ɗin mutane suna ɗauka ayyukansu sai su haida fiye kuma ya arudun da zina ba tu fiku ya arudu ina mana ya da zina sai su hau ina تعرج إليه تعرج إليه الملائكة أليس كذلك العروج الصعود إلى السماء أليس كذلك ذات العروج شين التفاكسة يؤذك حول السماء دعيك إلى سكجي وجد الله من في السبيل إن أكتب سفيره من غالبه الله سمعك جيران فوق الله wancan sati biyu da muka yi karatu yin wancan da muka yi karatu ayin Allah kalat fi sama kalat fi sama sai cikin birnin su ga wannan baiwar bibiya ke ba ta iya magana da manzo Allah ya tambaye ta sai ta yi nuni da sauran sai sa hayyar zuba nafsi bane ma'ana wajen sa hayyar zuba nafsi bane istimali wai bebiya ce ba ta iya magana to bebe da ba iya magana an tambaye zai yi magana بعدين سي بي سي نوني إشارة سمقوم ميسا بتي إشارة جت سي حقا فيسألهم ربهم إن تبقى هؤلاء أيتي سيء بنجد الشيخ وهو أعلم بهم shi kuma ya fi su sanin abin da ke gudana akwai wata tambaya ba kana yi ne don ka san abin da ke gudana Allah madaukakin sarki ya san abin da ke gudana kamar yadda Allah ya warke ta mala'iku su rubuta ayyukan kowa Allah madaukakin sarki bai san ayyukan bane sai an rubuta masa kallafa su aka taklifin da aka yi musu waɗannan su kuma mala'ikun Allah ya kallafa ya musu ne su'ali taklifin ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya ya kuka bar bayina فيقولون طيب سيفتي تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون من برضه سنة صلى ممكن من سنة صلى من برضه سنة أكثر سنة صلى ممكن سنة أصبع من سنة سنة صلى من برضه سنة أصبع سنة صلى ممكن من سنة أكثر سنة سنة صلى ما نعطف بعض لو نعيد شيء صلى قال وحدثنا محمد بن راسين في أمة من يجي صلى أصبع ما صلى za a ce yana cikin wanda aka kai ambar suna sallah kuma da la'asa da da da asuba in yi sallah gida shi kadai fa eh yana ciki ko ba shi ciki me yasa ba ya ciki me yasa yana ciki eh ba cikin jama'a ha Eh. a wannan maganar yin sallah a gida kenan da zuwa masallaci wannan hukuncin wannan matsala muke son mu sani ya kunshi su suka je sallah asuba masallaci ne da la'asar a masallaci wasu sun ya bacci lokacin da ya tashi ya sallah shi ma wannan hukunci ya shafe shi mala'ikun aka ce in sun an yi sallar la'asar sai su hako to kan sani sun tafi cikin ka tashi karfe biyar da rabi za ka yi sallah la'asar yana ciki kuma ya ciki in ba ya ciki mai ce hujja in yana ciki mai ce hujja me yasa abin da ka faɗa ke nan mai ce ce shi hujja a ana ji eh. mun je mun tadda su wai sun ce mun je mun tadda su ba zai mun je mun tadda shi ba ko ya zama wani ko intimali a yanzu mutum sai waye sai sallah da jami'i da yanin sa aka ce ke masallaci eh ya saboda mai? Mm-hmm. wannan ayyuka ayyuka daban fa duk duk dan adam yana da mala'ika yana tare da shi ko gidan giya yake mala'ika yana ba yana tare da shi ba wannan matsala ce khassa muke so musamman fita a ciki bayanin fadalan yin sallar asuba da sallar la'asar a cikin jama'a ake nufi ko a'a ko mutum ya yi shi kadai ya shiga cikin wannan ya ta'aqabu na fi ku mala'ikatun billahi wa mala'ikatun bin nahar abinda da ake so a sani eh eh to yace cewa sai ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari waya jami'una fi salatin al waya jami'una mala'ikun sai su haɗu fi salatin al wa salatin hasiri. ina za su haɗu ana so sai ka fari abin da ka sani kana da hujja ana so yanzu ana so a rika mace tsakanin ihtimali da nasu jiya mun ga ihtimali da nasu ko salatul wusta hadisin farko ihtimali hadisi na biyu ihtimali hadisi na uku da aka yi na hudu da na biyar sai zama mai nasu sai an fahimci haka saboda sai saboda hayaniya da harage hayaniya ko dole ka fahimta amma ka fahimta ba maka ruwa da bakin ka ko an ce zance na ilimi sai jahili ya kyale don bai da na cewa a cikin dukkan zamani in mutum jahili ne ba shi da abin da zai fara a cikin ilimi aha ويجتمعون في fajiri fi waya jami'una. في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون wannan fiqhul mas'ala wannan kalmomin من da muka karanta me suke fassara mana a takaicen takaitawa shi ne ake son a samu fahimta zarfu zaman fi salatil fajiri, fi salatil fajri zarfu zamanin ba zarfu makanin ba ko to shi akan haka me yake nunawa wanda ya aske yanzu hadisi yana magana ne kan yin sallar la'asar a cikin lokaci ko a cikin jama'a Eh? a cikin lokaci ko a cikin jama'a right ga abin da malam ya faɗa ko wa ma'ana ta aqabu na ta'ati sa'ifatun ba'da sa'ifa ومنه تعقب التعقب الجيوش وهو أن يذهب إلى سقع قوم ويجيء قوم ويجيء آخرون وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارق ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم. آه، to shi kenan sai a bar shi a bincika ko in ka ce suna ciki ka kai da za ka yi zama wannan nasi ba ihtimali ba in ka ce ba sa ciki ka san da za ka yi zama wannan nasi ba ihtimali ba in ya zama ihtimali to shi ke nan mahallin dalilin na fashi kowa na da abin da zai faɗa in ya zama nasi ba abin da mutum zai faɗa sai ya hakura ya kama bakinsa mun gane ko قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم dake mun kasance muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz nazara ila al-qamar laylatal badr sai manzon Allah ya kalli wata daren sha uku ko sha hudu sha biyar daren sha biyar lokacin da wata ya cika ya haske فقال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم يقول أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر يتي ذاك بأبنجدنكم كمن يدفك غنم ونم وتم ba wai yana kamanta ganin Allah da ganin wata bane a'a yadda ba ku samu wahala a cikin ganin wata haka ba za ku samu wahala ba a cikin ganin ubangiji madaukakin sarki muna zaune duk unguwa ba shi ɗayan wata ya fito kowa na kallo inda yake wani baya kare wani ba haka ba dai ko abin da ake kamantawa kenan ba ana kamanta ganin Allah da ganin wata bane la na fi ru'yatihi ai la tuzaruna ba za ku cutu ba wani ba zai kare wani hana gani wani gani ba فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس فإن استطعتم إن راكوا إياه ألا تغلبوا كدع الجايز على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سلم أسباد سلم العصر يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح التسبيح ما معنى التسبيح ها التسبيح ماذا من ايه التسبيح ايو duk sa'an da mutum ya fada a ruwa za ka same shi yana motsi yana iyo ko dai dan ya wanke jiki shi raba jikin da datti ko dai dan ya tsirar da kai shi ya nutse ya kama wani ba haka bane to haka kai man kana tasbihi kana wanke datti a jikinka kuma kana fama ya za ka yi tsira da shi sa wannan kalmar tana da daraja tana da matukar muhimmanci a cikin shari'ar musulunci sai sa aka ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil abin da ke sama da kasa sun sarkake Allah madawakin sarki dan karka fahimci a ce to ai fi'il ma ne sun yi sun gama ya ka fi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil suna yi yusabbihu fi'il yusabbihu sabbaha fi'il ma fi مبني على الفتح لا محل له من الإيراد ما في السماوات ما في الأرض فاعل يسبه فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يسبه أي يقومون بالتسبيح حالا الآن مستمرون في التسبيح sai ka ce ai سبح اسم ربك الأعلى سبح يسبح سبح سبحان الذي أسرى بعبده duk سيف الكلمة سيدة أسرى sai da asra don kasancewa wannan kalmar ba ba kalmar wasa سبحان التسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا wannan kalma ta zo duk ta sai fitta fi'il madi mudari fi'il amri al masdar saboda a nuna maka cewa tasbihi ana yi kenan ba ranar fashi ba ranar bari sai ran da mutum ya bar duniya saboda me ka kankare ka kawar da datti a jikinka ka samu tsira kamar yadda wanda ya fara cikin ruwa maimakon ya nutse ya halaka yana fama yana iyo yana fama ya samu abu ya tsirar da kai in kana tasbihi kana fama ka tsirar da kanka kana wanke datti daga barin jikinka kenan sai mu ci gaba da tasbihi kenan ko tasbihi kuma duk da yanzu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wahala a ciki سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دو دسافي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سؤري دفاتي da yamma kuma subhanallahi wa bihamdihi tudari la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ima tudari haka manzo Allah yake aiki ko dai an shigar da ku a shigar da ku a shigar da ku kuna ba zama balle a shigar da ku a ke addini in dai manzon Allah ya kawo shi da duk musulmi na ciki kenan ba ba haka bane za ka ne ko bai gani ba yanzu ya gani ya dauka ba haka bane al-hikmatu dalatul mu'min aina ma wajada fa huwa awla bihi وصديق بحمد ذلك قبل طلوع الشمس وقبل خروجها قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه ووثيق بهذا الاسناد وقال اما انكم ستؤرضون على ربكم لن ليس بجرتكم أي فارسي أفتونكم وجه أبنجيكم فترونه كما ترون هذا القمر وقال ثم قرأ ولم يقل جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والباكري ابن المختار سمعوه من أبي بكر بن أبي عمر ابن رقيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا فتنسوا لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يتي دوان دي كياي صلى الصباح صلى العصر وزيد كوكبا يعني الفجر والعصر وقال له رجل من أهل البصرة أنت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كجوا النبي من الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يتي قال الرجل وأنا أشهر أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam sami'atu udunaya wa wa'ahu qalbi yake kunna ne kunna yana guda biyu sun ji kuma zuciya ta kiyaye waɗannan hadisai sune nasoji a hadisin tarfi a ga bayyana yadda ake tafiya a cikin a hadisin wa'id a hadisin tarfi wanda ya kaza ba zai taɓa shawo aljanna ba wanda ya kaza zai ba zai taɓa shiga wuta ba ai mun bayyana yadda ake da malamai suka suke fasara ko قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن ابي بكر أخبرنا شيبان عن عبد الملك بن أمير عن ابن عمر بن أبي رؤيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار إلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعنده رجل من أهل البصرة فقال آه أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أشهد به عليه قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه يقول ناجي من الله أنا فدا إن جي من الله فدا a ce lokacin su duk iya makuran mutum ya faɗi nan manzon Allah ya faɗa ko daga manzon Allah yake magana ta kare ko wane ne sarfa mun gane ko حدثنا حداد بن خالد الأزدي قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الربعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة wanda ya sallaci asuba da al'asar ya shiga aljanna sune ahadithul wa'd kenan al ahadith ahadithul wa'd قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابي شرب السري وحول السند قال وحدثنا ابن خيرات قال حدثنا عمرو بن عاصر قال جميعا حدثنا حمام بهذا الاسناد ونسب ابا بكر فقال ابن ابي موسى باب بيان اول باب بيان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس في باب اللي في بيان cewa farkon lokacin شيني shine lokacin da rana ta fata me باب بيان أن أول وقت المغرب أول وقت المغرب ما أجي فهمت تكون هر كل لوكة المغرب أنا فارواني ما أجي فهمت أنا أه أه أبين أخذ فلاكينا هر باب بيان أن أول أن أول وقت المغرب farkon lokacin magariba yana farawa ne inda rana ta faɗi da muke fahimta a haka Eh, ka. Eh, farkon lokacin magariba. ba abin da ake bukata ke shi to sai eh, magana in tana da farkon lokaci da kuma me tana da me karshen lokaci a shi lokaci da ba bane farkon lokaci tana farawa da kaza dole kuma a samu karshen fa saboda ai rage ga wanda ke cewa magarba ba da lokaci sai gwargwadon abin da za ka yi tsaki kai a da ka sa riga kai sallah kana sallamewa lokaci ta ya kai قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو وهو ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب غربت الشمس هي توارت بالحجاب توارت بالحجاب هي غربت الشمس إذا كنت الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب عليه إرانا تفاش قال وحدثنا محمد بن الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سميت رافع بن حديد يقول كنا نصلي المغرب منتفا في هنا صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارد من صلى الله عليه وسلم فينصرف أهلنا وإنه ليبصر مواقع نبلي نبلي yace muna sallata muna sallata muna ta magarba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mu kire da sallah kowa yana gani inda in yi aje ki bai in yi da har baki bai kana gani in ka sani sai alama za ka gani kana ma'ana da da hakkin rana da hakkin kenan ba rana ba rana ta fadi amma akwai hakkin a cikin sallar magana ita ana yanke da farkon lokaci da haske kuma ana yanke lokacin kuma haske duk ya fara tana da lokuta nan wannan nafi na nuna cewa gaskiya su kai su kai sallama da da zarar rana ta faɗi ba sai an jiya sai duhu ya shi faduwar rana da bai shigar duhu da rana na faduwa abin ya kare ko ka gyara kuma ka sha ruwa قال وانا اسماعيل الحنبلي قال اخبرنا شعيب بن ابي اسحاق الدمشقي قال حدثنا الاوزاعي حدثني ابي قال حدثني رافع بن خليج قال كنا نصلي المغرب بنحوه باب وقت العشاء وتاخيره babin da ke bayanin lokacin sallar isha da kuma jinkirta sallar isha ka ɗan ko zuwa wani lokaci sai malamai suka rubuta ilmi waqta lafa ulama hal al-afdalu taqdimuha am ta'khiruha abin da yafi falala shine a daga kai sallar isha ko a jinkirta zuwa sulutul awwal nan habani mashwani li salaf وقولان لمالك والشافعي فمن فضل التأخير اهتدى بهذا الحديث ومن فضل التقديم اهتدى بأن الحادثة الغالبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمه. إيه وانا حديث من دفعة مكانة يعني ولا شيء الكشاء الى العشاء يصير أخذ جلس في دري وإن كسي زين تصلى العشاء هجرية شجاع يابي وإن كسي أعز قبل وتا دزار لو كسي العشاء شجاع قبل وتا وشين الإمام مالك يقول له ياتي كذا ياتي قبل وتا يقول له سافي عشان كذا وانا حديث من دفعة تعالى إن شاء الله دام غني أنا أقول بقى زين كسي واري كبر وتا. قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهر قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن عائشة ذلك اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء. الله يا جنكي صلى صلى العشاء ولدري وهي التي تباع الأتم إذا كتير عن الأتم أروانا كتير عن الأتم فبدا سنة دينسي فصلا إذا فبدا سنة تسنون ربوبين فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتي يا كي أنا كرم أنا صلى الله عليه وسلم بتتوبة حتى قال عمر بن الخطاب ana kira lokaci ya kai manzo Allah bai tuba wannan in yanzu wannan ya kalli abu wannan sai wannan na gigadi wannan na gigadi sai sai na Umar yace na man nisa'u sallallahu alaihi wasallam baya yin abin da zai kore mutane yana yin abin da zai jawo hankalin mun gane ko wa zalika qabla an yasura al-islam fi an-nas yace lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan addinin musulunci bai yaɗu ko ina ba sai a wajen to sai manzon Allah ya muku wannan magana da zai sharbi ta awili ai yanzu da kuka yi kuke zaune kuna jiran yin sallar isha babu wani wanda ke zaune yana jiran yin ibada a wannan lokacin sai ku wannan daraja ce ko ba daraja bace falala ce ko ba falala bace da amana kar ku gaji kenan ko da Allah ku yi hakuri kar ku gaji ai wannan akwai alheri a cikin akwai albarka a ciki to shine sai manzon Allah ya fara زاد هرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذاك حين الصاها عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم sai ya ce ai bai dace kuna bai kamata kuna ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yayi jinkiri don sai na umar ce namar nisa'u wa namar subiyana mata sun yi bacci yara sun yi bacci da sai aka ɗauki wannan an matsa manzo Allah an ci da sa manzo Allah ya fito da sai a kyale duk sa'an da yake masu da ba zai fito ba to fadar wannan kira manzo Allah ya fito to shine aka ce ma kana lakum an tanziru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zaka hina saha umar bin al-khattab bi kamata bi dace ko ku nace ku ci da sa manzo Allah ya fito ba sai a kyale sai abin da ya kamata eh, abin da ya kamata وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن أخيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده قال قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر وحول السند قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد وحول السند قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت daga عائشه Aisha Allah اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلته ولجريم ذا الله يجيك تصلى العشاء حتى ذهب عامة الليل حتى ذهب عامة الليل سيد أكسامون ينتي نجري يا سودي يا وسي فما أنت مكتبت في نجري يا سودي كده وحتى نام أهل المسجد har sai da mutanen da ke zaune suna jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta nama ahlul masjid ma ma'ana hatta nama ahlul masjid suka yi mai suka yi bacci sun makaraja a falla sa'annan ya fito sai sallah da ya fito sun tashi sun sake alwala fakala sa'annan sai maza Allah sallah ta mace inna hula waktu ya ce ai lokacin da shaƙi laula an a shukka ala umar yace ai lokacin da yake fi dacewa ai lissafi nan ba dan kada na takura ma al'umma ta ba da sai da safi ta yin sallar isha wannan lokacin ma ga zai zama zai zama mutu wahala kenan ko tausayi sai kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa bai bai sa bai ce akai sallar isha wannan lokaci na shiga wutar isha ku sai tafiya in kuma kuna da karfi ali za ku jira har sulusul awwal aka ce lokacin da ya fi وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق أن الرواية عبد الرزاق في سيبا جولنا الأبن يزمو وحالة الأمة جابا لا تينا في سنة إساء رنسا يتسلس الأول من الليل إيه؟ ما تسمع هنا؟ وما كاتب سامسن ناكينا da suke sun da isha sai za su kwanta ka yi wa inna ma li kulli mri'in menene yasa ta san sunna ne take yi ko kiwiya ce ta sa ko aiki ne mata yawa an ta za ta je ta shirya ta yi sallah farko dare ka zo ka tarar da tuwo bai ce ba a shirya abinci ba sai kai fushi ko in sai magarba sai ta je ta fara ta shirya maka abinci ana shiryawa har lokacin ishan ya kuma ta gaji ba sai ta huta ba to shi ne sai ta yi wannan lokacin za ta kwanta in ta san sunna daga yau in ta san sunna ce take ta samu kenan ai yanzu ake mutu koyi sunna kuma saboda ai sun kowa hasara a cikin rayuwa in ba su yi addinin musulunci ba haka ba ne me yasa eh me yasa kowane wata sai ta zuba da shi su kaza akwai ɗakin rai batan wata ɗauke cikin ibada ba na za ta ɗauke ciki wata tara ga harasuwa ga jiri ga fata za ciwo ga menene ba ta ɗauke ibada ba za ta je za ta haihu rai hannun Allah da haihu ta yi ɗan shekara biyu duk in ta ɗauke shi al'ada ce kana da in ta ɗauke shi ibada ne zaman auren ibada ne fa duk asirin da ya same ka suna da lada ashe ko ashe lallai da duk kowa ta kanta su tashi ga dangar su koyi addinin musulunci saboda rayuwar su baki daya ta tashi kan al'ada ta dawo kan ibada zai kuma su kowa samun lada ba haka bane don ai ta kazo ta ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku je yaki za ku je sallar asuba za ku je ayyuka na lada mu ba mu da kin da mu je mu ku tuwo ku tuwa na mu wanke muku tuwa mana tare na da ladan ke wanda zai wace tufan mijinta za ta wace tufan mijinta da duka tuwa a ci yaushe za a ga kace tana da wanda ya je yaki aka yake kullum wannan aka tsare kafin wannan a hankalci ma da ladan su ba dai bane ba ka bane wace take kwanci a gida ki je sanyi sai tallata a daki sai da aka ce ta fita ka tashi ka taka ɗaya bayan ɗaya tun daga kofar gidan har zuwa masallaci tsagawa daban ajewa daban dole a hankalce yin lalata su lada waɗannan su lalata ko to sai suka kishi to inda ake kishi ke ita ce kungiyar matan musulmi na wannan lokacin yanzu ana da komowan ko wancan su ne kwamfu ke nan ko su ne komowan to wannan alaska ya karata sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku je yaki sallan asuba yaka mu ne aiki na zamani mu ma mu sai cikin wannan sahu sai dai hakka mun ku ka tuwa ci mai mu sai kina sai na Allah sallallahu alaihi wasallam ki ji ki je ki ilmantar da duk matan musulmi ki sanar da su cewa duk wacce ta iya ta shimfiɗa ma mijinta yanayin da ya fi daɗin rayuwa tana cikin iyaye za a yi ta kira mijinta yanayin sai ta ce sani da je sai ta a cikin gidan ki din za ki iya samun larakin eh, ki wa'ancan yace ai labi wa khari isma'i wa khadiri man wara'aki min al-liqa'i bi ki je duk ba kungiyoyin mata labari cewa anna hurla tabaqqul ihdakuna ya adilu zalika kullu lafazin manzo Allah kenan ki je ki je ki ba labari cewa ki يسرها في جسم ليس الكفاية لا تنفي يديه دونه to ya zaki sun fi da maka yanayi da zai jira ba rayuwa ha kada ne kada ba ana ilimin ko ne kada na ana ilimin ba imani ha kada ka warkar da sunna fa ha aiki da ilimi shine ba kuri ya aiki da sani ya cikin rayuwa mene ne aka aiki ne me ya kwarewa cikin rayuwa me ya kwarewa kwarewa cikin rayuwa eh aha eh eh wani wata umriya tarbiyya mai kusa tarbiyya duk ba ɗaya suna ke cewa tarbiyya kuma kike tarbiyya ya za a tarbiyyar da mata su san abin da ya za a tarbiyyar da maza su san abin da ka kai tarbiyya ka kai ilimi ya ne za a ilimantar da su ilimi ba ga cikin wani ta saka wa'idi ya halari ismawi ibi'a ya wani abu ya canza sai a samu alfalai duk matsalolin da ke tare da su ba da zai wuri mutuwan aure mutuwan aure ne ta bazir ka mutuwan aure zaman lafiya zaman lafiya ne su ka zaman lafiya dama nan ne ba a larabawa na faɗa mu sai da aka samu mutanen da suka fahimci juna tsakanin su da matan aka tambaye ta ko ne ne mijin ke har ka zauna lafiya kina mutuwa yace wallahi ba wani abu bane duk sa'an da ya gama ya shirya zai fita sai turbace ne ya rungume a cikin shi ke nan sai na ga mai kome ne kuma na kome zan ba ka mutuwa mun gane ku ke kuma mene ne mijin ke ke miki da har ka zauna lafiya to wallahi yana mutunta yana mutunta dan gida yana mutunta yana mutunta dan gida abinda ana kafa da ba abinda ana kafa da za ba za ka haje mata dari ta ban ci ko ɗauki ɗaya ta ce me ne da ke fata da miji abin da wannan za ta fara da daban abin da wannan za ta fara da daban abin da wannan za ta fara da daban za a samu sun sun dace ko sun dace amma kowa za ta ga abin da ya kira ko kuma ya aka yi me yasa ku zauna lafiya da miji sai su suka kasa ba ta ko har an ce ba ka ba ka ba har an ko sai da aka tattara waɗannan illolin waɗannan matsalolin duk sai aka zo su kuma ga duniya kai ne su kan fahimtar juna kai da matarsa yake wallahi jin ƙarfin jikin da nake yi ne nake jin daɗi sai ka ake kuma zauna ba jin ƙarfin jikin kai kuma me yasa ba duk an da na gama kiriya shirya zan sai ta yin wani kallo ka san idan irin mata akwai abu sai sai yi maka wani kallo da zai fahimci cewa lallai wannan tana tafiya in ta masa wannan kallo da ta je wajen aiki shi kenan kowanne shi zuwa da barke ta mawaya Allah Allah kake lokacin sai da aka tara su ba maza ne ne ne kake bukata wajen ma'aikata ne kake bukata to in aka tara waɗannan abubuwa baki daya da su ake warware matsaloli in ba haka ba sai a zauna kullum al'amari da zalala cewa yake in da karuna wanda ke sama cewa kashi saba'in bisa ɗari na mutuwa aure soyayya ke kawo za a mutane na tambaya ta da maza da mata yaya aka yaya kuma soyayya to zai kawo kuma mutuwa aure دار الحديث أنا يعني أبو دار الحديث هيك أسمه إيه aka ce kashi guda za a kawo mene ne suke gani mutuwan aure mene ne kawo sai soyayya ke kawo to kuma shi da hankalin sai kuma soyayya ya kashi aure zai yi kuma zai yi wa ake ake ba iya sarrafa soyayyar ba ko duk wanda ke matukar sansa da kayan miki dan abu ka an yaya ke an farko da ya soyayya na da zafi a zuciya ko soyayya ba ta da zafi a zuciya a yaya aka yi ko ke ji da a wuce ke da ba soyayya na da zafi a zuciya ko ba ta da zafi muka ce misali da soyayya da imani duk waɗannan ba su sarrafa su ne kana da ba zama lafiya zanga-zanga da ni ko ne ko ne da ka san kadi akwai imani amma ba san yadda za a sarrafa imani ba sai zama mai sai zama power a cikin sai sake mutum shi ne sai bambu irin sai bindiga wannan fanka tana aiki in aka kashe wutar sai a ya tsaya sai ta tsaya in ka kunna wutar ta zo kaki sai kaki kare ta ta juya yadda take su ne saboda me fawa ta zo ba ya sama ta ba a ka fawa to haka imani haka soyayya haka so duk wanda kake so ne maka abin da bai dace ba ya fi sunan ka da wanda ba ka san sai ta ce wa ma za a za'ani illa allazina araftuhum jazallahu khayran kullu man nasu harin. wa zulmi zawil qurba haddatu mazabata wai wanda ya san kai san mutunci ne maka abin da abin abin bacin rai ya shi kuna kada da bai san kai san mutunci ne san ka bai ma ba shi da ba ka wanda ya san kai bata to sai fa tana son mutunci amma ba san ya za ta nuna miki bare sura ta duk iya kokarin da za ka yi da san yadda zai nuna mata so ba tana iya kokarin ta cikin na ta nuna tana son da za ta iya yanka naman jikin ta ba ki shi kuma lokacin ke kiya kokarin sa dan ya fata mata sai mai haɗu nan ana kokarin a nuna mata ne sai yana kokarin ya fata mata ne sai a haɗu sai ya dindiga ba haka bane ko kashi yana nuna kokarin ya nuna mata so ita kuma yadda yake sai ya same ka ya kafe same ta haka kullum sai ranka jin mai yana son ta tana son ba soyayya to sai ka ga rashin jin daɗi sai ka ga da mutuwa dalilin auren na mutuwa sai kuma ne sai fitinu da ita ta fitinu da to da yawa mafi yawancin auren sai ya mutu sa'annan su bala'in fitinuwa da shi ba shi zaune ba shi sai kullum zai kama hanyar ita ma ta kasa ba kullum tana jira ta ji mota ta zo me ya hana ku hakuro lokaci wannan auren yayya ya kace auren ko yayya ne zo bin mutum auren ko yayya to mas da yawa auren abin da saboda shi namiji ba shi da inda yake daukar ilimi sai wajen abokan tsira abokan hirarsa ita kuma matar ba ta da inda take daukar ilimi sai wajen kawai ta tsira to duk gabar da ke kan ke zuwa ai ta nuna mata kaza sai a ce abokanka idan gidan ce ai ta ta mallake shi ai ta gama da shi ba haka bane ita ma tana nuna soyayya da biyayya ai ya gama da ita ai ya kaza kaza kaza dan ki ba haka bane to inda matsalolin ke faruwa sai a kasa zaman lafiya in ba ba ke kace sai na son ta ba ba ta yi masa kyau ne da ya aure ta kan ya gudu ne ba ita sai ta tura kan shi ba ba ya ya mata kyau ba ne, da ya aure ta ya to ya tsara ka zama lafiya eh eh da ke haifar da rashin fahimtar juna jahilci suna ne mai yawa ba komai da suka jahilta ba suka ce jahilci wani malami ne kuma malama to kuma za a ce malami jahili in eh, ka ce jahili na da fashi haka ko da kake gani din yadda ka san wutar lantarki haka a cikin in ba a isa sa'a ba da an so sai ne sai halaka amma aka sai da za a tafiyar da shi hatsari ne yana tafiya sai ka fitar da kana amfani da shi da jari ka sa kicin da sa ban ɗaki a kan gadonka a ka kunna ba wuta ba ba wuta ba to yanzu kuskure ka san ka haɗa ka gani sai ne sai ne sai kuma ya halaka mun gane ko yasa haka in ka ji an abu na da ban haushi matarsa tana ba shi haushi ko miji tana ba ta haushi me kenan yana nuna cewa kiyayya ne ko so soyayya ke sa tana ba ka haushi kana ba ta haushi da sai a bayani kiyasi kai kiyasi a ta ga ko ta mas'ala ta shigo da ita ta wani wata mas'ala wannan mas'ala ce shi da kowa zai yi ba wannan abin yana ba ta matar ta tana ba ta hauki miji tana ba ta hauki me yasa aka ce ba hauki ne ban hauki duk abin da aka ce yana ba ka hauki ne me yasa yake ba ka hauki aha ha ka damu da shi kuma baya kwantar ba da hankali a kwantar gwangwani cikin gwangwani cikin gwangwani ko gwangwani cikin farko ko farko gidan ajana ba komai shi in zai ba ta ma lokaci zai kai ne sai ka je fadi amma abin da ba ka da yadda za ka rigi kana su kuma yana bata maka sa ba hauke zama mai ban hauki rayuwa a Najeriya ba yadda za ka yi tafi sai da ba bakau kuma ka kiyar kowa shiriri ta sa ke a bakau ba haka bane motar ka kana kwanta kamar me ka sa ka fita dan ka je ta tsaya kan hanya kuma ta tashi kowa ga ba ka baka haushi dan me ba za ka yi dauka ka azaba ba ba za ka yi gyara ba ba za ka yi fushi ka tafi ka bar ba zai yi kana son ta kenan ko ba ka son ba ta da ba ka so dan me za ta ba ka haushi kalma ɗaya ce ba Thank you. don ne maza ke duka mata su me yasa ake baka mace da ba ka sarta ko mijin da ba kya so me yasa ke me yake ba ta lokaci eh ko a hanya kalma ɗaya ce kenan amma tana son ba yadda za ta yi ya tana matukar son shi shi kuma ya ki ba ta fuska ya ki wata abin da ya kamata sai ta ta jin ne shi kuma ga ke yana son ta amma abubuwan da yadda ake so a tafiyar tafiyar ba haka yake samu ba sai da jime haushi ko sai kullum a rika zama a cikin yabi har kafin abu zai bindiga ne an rubuta sai an rabu kuma sai ana son a koma rabu ayi saki uku ne ayi takardar rubuta inda ba ban ba ta bai ta dauka ta gani ayi gaskiya saki na ko na biyu da ya fada saki na din ayi ba fada ne ya ba bai fada mu ya rubuta wa yayi kuma bai bani ba sai ga zaka zaka dan me yasa ake fadar wannan duk sa'an da ta ga mutum ya zo duk sa'an da ga bahaushe a kano ya zo yana ce maka ai matarsa ana zargin ta ana ce mata kaza ana shi abin ya dame yayi yake ne wallahi tallahi in matarsa baya son ta iris zai ce mata mutunci sallame ta ya kore ta kanka ji ma sallame ta yana son ta ya bala a cikin son amma kuma ga su abubuwa na faruwa baya jin daɗi da shi ne sai zo yana son yaya za a yi ai an ce tana kaza ai tana tare min hankali sai sai je ka hakuri kana cewa to je ka sake da sai ce ai wala malama wani sai sake ai ba zai mutunta ta ba in baya son ta kan ji ma ya sake ta har ta gaya sai na kaya yana kwane kwane gane gane yana nuna bacin rai har ya yake yana son tambala in son ta yake ya ji abubuwa ne kai ba su da daɗi ko tana miki abin da wani su ba su da daɗi yake neman ko ka ba shi goyon baya ko ka ce ya hakuri ko ka ce ya sake ta ma'ana yana son ya jawo kai fada cikin cikin matsalar sun fahimci yanzu ko soyayya na zafi fi sabilillah soyayya na zafi in ba a san da za a sarrafa soyayyar ba sai a yi ne sai ya bindiga sai ta yi bindiga su ce sa yaya za a yi in ana son a ilmantar da mata ko a ilmantar da maza ana binciken mashaƙi rigingimin da ke faruwa tsakanin shi ne ake karancewa ya za a yi a raba su da shi abubuwan da ba a samun ke haifar da waɗannan ya za a cikin sa cikin rayuwarsu kowa ya samu ya zauna lafiya ta zauna lafiya mai gida ta zauna lafiya a yi zaman jin daɗi to ilmantar da su kenan abubuwan da ake son a ilmantar da mata kenan wa'annan ƴaƴan da suka zo wai a koya mata jima'i a makaranta dabba ba a koya mata jima'i ba dan adam za a koya mata jima'i idan Allah ina da taba wannan rashin mutunci rashin hankali sai an koya musu jima'i akwai abubuwan da ba sai an koya mutum ba Allah ya halitta yana cikin mutum yana cikin ɗan adam yana cikin duk halitta misali ɗan jinjiri da aka haife yau yanzu yanzu ya so cikin cikin mahaifiyarsa yana jin yunwa da ta samu nuna ta samu baki sai ne wa ya koya masa wannan ya ya san wannan ya aka yi san ba ya koyi wannan ya koyi haka duk dan adam Allah ya halitta shi yana da ruwan sha'awa a cikinsa haka duk mutum Allah ya rike yana da ruwan sha'awa a cikinsa wannan Allah ne ya a cikin mutum dan adam na namiji ko mace yasa a ce kar a yi kwata-kwata kuskure ne a ce a sakan ma kowa ragamar yin abin da yake so hauka ne da magudanci da jajanci da dabbanci to yaya za a yi a tsara tafiya da shi ne sai a dawo ya addinin musulunci ya tsara ya haramta kaza ya haramta kaza ya halatta aure ba haka ne ya haramta kaza ya haramta kaza ya halatta aure auren kuma ya za a yi zaman ya za a yi yana da hakkoki a kanki yana da hakkoki a kansa kada ka taba tsammani cewa za ka ji daɗin ta ba tare da ka ba ta hakkin ba kada ki taba tsammani cewa za ki ji daɗin rayuwa da ki ba tare da kin ba shi hakkin ba to kowa sai ka kalli hakkin nan fa wanda aka ce na ba hakkin ko man kan da ta abin da kake gani kai ne wani kai ka isa kai ne mai kaza ai farkon farawa ma an nuna maka cewa ba kai ba kai ba kowa ne ko ka ita ya isa tun farkon fari an nuna maka kai ba su ba ga fasle ne kai me yasa duk karfin duniya duk malamin duniya duk ɗan kasuwan duniya ya je na son haure yar tasha yar kasuwa talaka talakawa ta su an kuwa talauci a cikin da kai ne ɗan kasuwa ne kuɗi ko babban malami wannan yar za ta aura gidansa za ba aura auren sai an je ina sai an je kai sai ma an yafi an ba ba haka bane ka isa nan yadda za ka zo nuna cuta sai ka wa wannan komai kankanta ta haƙƙin nan da aka ce gabata ba aikin suke gabata ba shari'a ce take haƙƙin ta ne gabata in ka shiga ruwa ka saba mata ko ka saba mawa Allah zai kama ka ba za ka taɓa jin daɗin ka ba ke kuma ganin cewa ki isa gina ji da kai haƙƙin da aka ce na sanin shi ba shi ya sani ko bai sani ba yana sani ko baya gani yana kawai wannan haƙƙi kin saba mawa akwai azaba shi ne ke haifar da rashin jin daɗi ba sai ba ka ce aslim da sulam sallim da sulam ka ka wuya ta sauki da abu a haƙƙi da zan ka baya haƙƙi kai ma sai ka samu mun gane ko a eh? in ba haka ba in ba haka ba ne oho wa ya yi sai an ce man ba su fita ba sai an je gidan sa gidan mata an daura aure wai ai ma ko yar gidan wace ce sai ta zo gidan ai ta daraja ce wajen ta akwai akwai bambanci akwai bambanci kan sai an je gidansu a daura aure da ta zo gidansu akwai bambanci ko duk ɗaya ne akwai bambanci ko duk ɗaya ne ne bambanci tsakani eh abin da ba zai yi ba gidan su a daura aure sai sun yi sun ba ko wane ne suka sai a'a afa ba da za a yi ko sun yadda sun ka sai an je gidan su a daura aure yi sun ba ka kenan ba ka gidansu ba in ita ma ko yar wace ce sai an ɗauko su daga gidansu a kawo ta gidanka wannan zuwa da aka yi ɗaura aure da zuwa ta gidanka ɗaya suke akwai bambanci ko ba bambanci wancan an nuna maka mutunta bane wannan kuma an nuna mata isa don sai da ka shirya mata wajen da aka duba komai da komai ya yi daidai ba ga bane da za a je gidan su daura aure kai ne zaka bi kana za mu je da Allah a je daura aure tana gayyata mutane dan a je a ga wai ka isa amma ita da za ta zo kai ku fita wannan wurin za a gyara amarya kai a fita wannan a kori wannan a gina wannan a rasa kuɗi a gyara wannan dawa akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci akwai bambanci har duk baki ɗaya da kusa ne gare duk baki ɗaya da kusa ne قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة لكن منذ ونعلو تكيمنا جرى منذ الله صلى الله عليه وسلم يزور أي سنه العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل sai lokacin da aka samu al-sulusul awwal min al-layl sanan manzo Allah ya ce za a yi sallar isha aw ba'da ko bayan sulusul awwal min al-layl fala nadri ashay'u shaghalahu fi alihi aw ghayra zalika yace ban sanya wani abu ne ya gabatar da manzo Allah a cikin iyalansa ko wani abu ne fa qala hina Faraja. da lokacin da manzon Allah ya fito ya san sun zauna har sun gaji sai ce innakum latantaziruna salatan ma yantaziruha na gairu ya ce lallai ku kuna kiran wata irin sallah da babu wani mai addini da ke jiran ta wannan lokacin sai ku daraja ce ko ba daraja ba daukaka ce ko ba daukaka ba yayyafa ruwa ne don sanyi ran ko ba haka ba ولولا أن يدخل على أمتي إتبادا كذا حتى يزمروا من نوي أثر الأمة تبع لصليت بهم هذه الساعة قالوا في ظهر كي صلى في ثم أمر المؤذن فعليت من الكرة صلى فأقام الصلاة وصلى وأما بكاتا صلى بايا منظر الله تاجا بكاتا صلى بايا kowa na son yi sallah ba manzo Allah da zai jira su har kusan asuba dole su jira amma masallacin don sai dan irin sai gobe sai ka neme su karanta sun ji wani masallacin ba lallai ne sai hayi sallah bayan ka ba sallah ce ta kama dole ba wata falala ce da kai ba kana neman ki hakan ko yasa in ka za ka fata musu lokaci za ka jawo doguwar sura za ka dau bata lokaci gobe sai ga kowa ya canza masallacin da yake ganin zai sallah yake samu ya bukatar sa ba ka bane قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها ليلة فأخبرها yace an shaidar manzon Allah ya shiga daga barin daga sallar isha sai ya jinkirta ta hatta raqanna fil masjid kuka ce har sai da muka yi bacci a cikin masallaci ba a tsara kanna fil masjidi har sai da muka yi bacci a cikin masallaci kun mastai kanna ba nan muka farka kun marakanna ba nan muka yi bacci kun mastai kanna ba nan muka farka ana jira har aka zo ana ta gaggari aka farka ana karfin hali wanda zai karbi goro ya sa baki da karbar ke zo wanda zai zuwa can kowar bacci ya sake dawowa kuma aka farka وفعل في من ثم خرج على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض الليله يلتزم الصلاه غيركم إذ باب وانا ادور كفاء من ينزو da yake kiran ya sallah sai wannan na nuna daraja da ɗaukaka kenan ko ko a'a an wahalar da su ne bisa duk sa'an da shugaba ko liman ne ko ladan ne ko malami ne ko wane ne shugaba ko shugaba ne ko menene ko gwamna ko zai lokacin sa'an da kai wani abin da ka ga cewa al'umma ta ji ba daɗi ba kuma za a kara musu azaba ba ne sai a yayyata musu ruwa su ɗan sanyi sai su ɗan sauki sai su ce an nasihatu an nasaihu murra fasta'inu la'a bil kalimatin bayyina wai nasiha tana da tsaki ku nemi taimako ku samu kalmomin da za su a iya ɗauka ya haka yi za ya yi nasiha ya haka yi nasiha take da tsaki eh saboda gaskiya ce amma ba wannan ba take da tsaki saboda saba wa zuciya دوة اللي انا هديها ما اعطيه محل الشاب نعم. مثال دوة اللي كتاب تاجر ثاني كان يمس نصيحة دكين هي النصيحة دكتور كتير نصيحة دكلموا من نصيحة بقونا وكينا وانين يكيب دكين كي نصيحة دكتور كتير من نصيحة وانين يتواني ما هي نصيحة دكتور انك عجب كان هنونها مستيقات يتجيب don abin da suke yi kana kokon su nan kai ba ka yi in kana yi na mana wannan nasiha mana farkon mataki ka da kai kana sana da su mana su suna kasa da kai abu ne mai daɗi ba shi da daɗi sa'an nan kuma abin da kake son ka hana su din nan su ya saba sa'an nan kuma gaskiya ce tana da ɗaki abu nawa ke na yi haɗu uku sa'an nan da ka zo kan wa'annan abubuwa guda uku masu ka kalmomi masu baɗi kana yi sai a yi da zafi da zafi suka haɗu sai ne sai bindiga ke da shi sa sai malamai suka ce su masu sana ke su samu masana'ar su yadda sai za su samu kasuwa suka ce aikin likitanci farko yadda ake tafiyar da aikin likitanci mutum ya zo da zazzabi da rashin lafiya sai a samu magani ne ɗan kan ɗaki kuma dole ya sha ga ɗaki ga zazzabi ga rashin lafiya guda nawa kenan guda biyu to duk da duk da suka ce ai ya kamata a sauke yaro mara lafiya a sauke masa ɗaya wahala ba shi dan da ke da magani ta ce ne samu lafiya amma ya ce a halin da ke a nan a sauke ya masa a sauke masa ɗaya wahala a bar shi da ɗaya ya ji da ɗaya ya ka ce duk magani mai tashi ya mai da shi kafsu sai a rufe shi da wani abin da zai sa ba za ka sa tashi ba dama tashi daga harshe ne zuwa makoshi ne da suke ba ciki da kowane shinkafa da komai duk ɗaya daɗi da zaki da kaya daɗi na cikin ido da son rai da harshe da makoshi kuma abin mamaki wannan harshe da kake gani kowane ɓangare da abin da yake inda zai ji zaki inda zai ji garki inda zai ji zaki inda zai ji ɓauri inda duk wannan harshe kai da kake to sai suka ce sai a ɗauke a ɗauke ma mara lafiya sai wa sai aka sa duk magani ne sati da sannan sai aka a samu lafiya bar nade shi cikin wani abu sai a sai ka dauka ka ka ka ya ka sai ka samu lafiya sai ku kai sai ku kai ba sai aka ce abin da ake bukata ga malamai masu su ma su samu su da shi za ka sha baka fahimci da baka ka samu lafiya sun ke sai haka sai an murra فاستعيروا لها الكلمات اللينة وقولا له قولا لينا لعله يذكر قولا ما قال يقول قال وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا برد بن عبد العبدي قال حدثنا محمد بن سلمه عن ثابت بفجر بن زكاني فتح امريكا لفتره كده kasan ingila da kake gani na duniya har amurka tana da tsoron saboda iya kulle kulle saboda iya kulle kulle sai ka kace ka a cikin ruwan sanyi amurka kuma kake nuna wauta ba a nuna karfi ko me zai faru ya faru karfin soja kun gane kuma kasan ingila kowa ya kasa da kulle tana son da karya ka ba za ta je ma da yaki ba sai ta aika a cikin gida za ta karya ingila ta yi ta amurka ba da bayanin al'iraq ni ko a barka da kira ita ba sai an da an kai kafin soja ba a cikin gida za ka kare su da amma ka tace ko sai an ji an nuna karfi sai an ji an nuna kaza sai an ji an nuna kaza sai an ji an nuna kaza ka taba yara suna koran da shi suna cikin suka da kai da suke inda ya kurji sai su ne sai su karfa a cikin kurjin to kuma har a halin kuma ana cizawa ne a tura wannan in ya ciza ya ce zuba ya ta ko in ya sa tsinken wajen ya kurgi ba zai taba ruwa da cikin kurgin kuma zai ba shi kan ba mun gane ko to shi ya yasa al'amar abin da ya sa a mazda za ta fare don sai tattalin arziki da ba ta fare duk wani kamfani da ka sani na kai kora ko na kamfani banki ko na mai a cikin halar sun kare ba da ba yadda za a yi kafin kuma yanzu shi ne abin da ya hau da suke su ya mutu a har yi karfe hau kafin su kawo fitina mai girma don sun shiga halin karayar tattalin arziki in za a zauna lafiya ana tafiya sai a cikin jami'a a cikin gida ba ta da mutum da ta da duk ba sai zama ba mahaukacin kare ko mahaukacin kare har sai ne wala ta bani Allah أنه سأل أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبيت أن أنسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بيتي أنت مبيت يا يا زوجة من ذلك الله يكري أو بيا سيك التقوى يا يا كيف نصير في زوجة من كذلك الرأى أما سيكي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاة بعد الليلة أخير هذا تبريك إيه، الله يجب أن يكون هناك كتاب كما رجل كتاب صلى الله عليه وسلم يقول قد تستطيع يقول وان جريم أن الله يجب أن يكون هناك كتاب إلى شكر الليل هو رب الجريم أو كان يذهب شطر الليل وقعان قصة جرب الليل ثم جاء فعل نصير فقال بك إن الناس قد صلوا ونادوا تبت مثل الصلاة بك وإنكم لم تزالوا في صلاة من تزالكم الصلاة mutane sun sallah su bisu da amma ku da kuke zaune kuna jiran sallah tun daga lokacin da kuke jiran sallah har zuwa yanzu da za a yi sallah kuke kuna bacci ko kuna jiran Allah kuna sallah kuna samun ba da ke قال أنس لأني أنظر إلى وبيد خاتمه من سلسلة يتي كاتي إنا كان بيت الجن قول من سن الله لك حفظ وحكي ورفع إصبعه يسرى بالسلسة سيئت بيها سلسة ينا سيئنا لما هنا مكرا يتي فيك كنا كان مغاري كو ها إيه وبيد قادر بملك الصار وفي ذي وفي ذي يملك هذا مش معناه كان كل يتكلم ولا عندنا برضه ايه يا ممكن تحتاج على عقل المقاتل إذا كتبت كتير فيها المقاتل يقول من زعل لك وكتير اترى حكمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل قدر من زعل كده محمد رسول الله هو اللي قال لك تعبان فارقونا ده لغة اللي من زعل كده وده مصوتي كده يقول من زعل كده كده كده جودة يا ذاكي جودة أحمد محمد إبراهيم ايه يا كنا sai ka sa sai ka sunan ka da sunan ba ka da sunan ka kanka ko ka sa sunan ka da sunan gidanku yayi ko yayi zama bid'a ina kake ها حتى أي أبدا من أنا أتذكر محمد رسول الله أبدا أكتب فأتيه manzo Allah take abin da zana kira Muhammadu Rasulullah kai ba za ka ke wani da wani wani Abdullahi bawa Allah ko yadda shi قال وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا ربي بن خالد عن قتادة عن انس بن مالك قال نزلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته منذ من زحل صلى الله عليه وسلم او نزل حتى كان قريب من مثل الليل دعت اكثر قبل دري ثم جاء فصلى فيغوي صلى ثم أقبل علينا بوجهه فأنما في كفلا كبرى تصدق درجة فكأنما أنظر إلى ود خاتمه في يده من فضة معناه أنه وكا زود من تخلق صلى الله عليه وسلم لهذا الفاقه بعد الدينار قال حدثني عبد الله بن الصباني على عفاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرته بهذا الاسناد ولم يزور ثم اقبل علينا بوجهه. كاتب مغرق mutane suke ganin cewa duk da ana karatu da hadi kuma jama'a an san hakkokin mutane haka ke in an zo a masallacin jirgin karatu da hadi mutane na keta hajjin suna shiga hajjin masu shigewa in haka tsaya gefe dama gefe abu ya kamata ta ke titi wani zai ko yana da larura sai amma wajen a tsaya a cikin titin baki ɗaya a kasa titin alhali ko masu cikewa suna da haƙƙi a cikin wasu ko ba lallai ne ko su ba su karatu bane za su ciki ko za su fita yadda ake roƙon mutane jama'a kowa ya zai kokari cewa ya ajiye motarsa da ita ba zai kace titi ba ba zai kace hanya ba kada a zo a shiga haƙƙi mutane ko da ke ba su iya magana ko بالذات إن شاء الله قال وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن كريب عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي إيه، إيه، إيه. أبو موسى الأشعري لا تستطيع أبو كريب الذين قدموا معي في السفينة وإن الصدوق الذي أكتب الله نزولا في بقيه سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الاسلام كل ليلة نفر منه تتهير ابو كلاب لم ولا زوا وإن تجي ولم الله في صلاة ونندرس بدون تجي وإن تجي وقفت في بعض في قال أبو نصر ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واصحابي يتي سيف كذاتي لمن من صلى الله عليه وسلم ني ده ابو كيلا وله بعض الشغل في امره الحالي من دخل لنا ده ولا اي شيء الامر سياده قال ده الامر حتى اهتم بالصلاه حتى قار الليل شنو زعلها هذه في تسمى الشجاع ارجع على كلامه اكيد ذلك وقلت الاول من الليل هاي كده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الله عليه وسلم